Biyo BOH Hausa ke magana. الروم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Radio Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na murin ku masu saurare sai kuma shirin nan na Muleka Iran kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da zan kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance a tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz. 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta labaran duniya. To da farko ga kanun su. Jami'an tsaro a tarin Najeriya sun kama Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara a Kano. Saudiya ta soke dokar rufe shaguna a lokacin salloli biyar a faɗin ƙasar. Kotun tarayyar Turai ta halasta korar mata masu sanye da hijabi a wuraren ayyuka. to kuma ga cikakkun labaran da ke da ke jami'an tsaron gwamnati sun kama shaka abdul jabbar nasir kabara a jiya juma'a a garin kano rahotanni sun ce jami'an 'yan sanda ne dai suka kama malamin a jiya tare da gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumce-tuhumce na cewa ya yi batanci ga addini da kuma tunzura jama'a wannan matakin da yana zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan gudanar da wata mukabala da gwamnatin jihar kano ta shirya da aka gayyaci wasu daga cikin malamai domin yin mukabala da shak abdul jabbar akan wasu hadisai waɗanda bayyana cewa suna aibanta manzon allah wanda suke a cikin wasu manyan littattafai na hadisi wanda yake tattara su kuma yake karanta su a cikin karatukansa sai dai wasu daga cikin malaman kano sun bayyana cewa babu waɗannan hadisan a cikin littattafan da yake ambata yanda kuma wasu suke cewa akwai waɗannan hadisai amma shine yake fassara su sabanin fassarar magabata kama shek abdulbar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da lauyoyi suke shigar da kara inda suke kalubalantar matakin gwamnatin jihar kano na rufe masa masallaci da kuma cibiyarsa da yake gabatar da karatuka babu wani bayani dai dangane da matsayar lauyoyinsa bayan kama shi da aka yi a jiya juma'a makuntan kasar saudiya sun janye dokar hana buɗe wuraren kasuwanci a lokacin salloli biyar a faɗin kasar rahotanni da kasar ta saudiya dai sun bayyana cewa a jiya juma'a mahukuntan kasar sun sanar da janye dokar hana bude wuraren kasuwanci a lokacin salloli biyar hukumomin sun sanar da cewa daga yanzu masu shaguna za su iya barin shagunan su a bude a lokacin salloli biyar na wajibi sabanin lokutan baya inda bisa doka dole ne akalla mintuna talatin na lokacin kowace sallah shaguna a wuraren kasuwanci su kasance a rufe gwamnatin kasar saudiya dai ta bayyana wannan mataki da cewa zai taimaka matuƙa wajen rage yawan cunkoso a kasuwanni da kuma shaguna inda jama'a suke yin sayayya amma ana ta bangaren jaridar okaz mallakin gwamnatin kasar ta saudiya ta bayyana cewa janye dokar rufe shagunan da wuraren kasuwanci a kasar yana daga cikin sauye-sauyen da muhammad bin salman irima mai jiran gado na sarauta saudiyan yake yi baya ga kuma bin salman ya dauke wasu matakan na gudanar da wasu sauye-sauyen a cikin wasu dokokin kasar ta saudiya wanda suka shafi harkokin rayuwar jama'a daga ce kuwa har da bayar da dama ga mata su halarci wuraren wasanni da kuma bayar da dama ga mata su iya yin tafiya zuwa kasashen ƙetare ba tare da muharramin su ba da dai sauran sauye-sauye makamantan hakan kotun ƙungiyar tare turai ta yanke hukunci akan halascin koran mata masu sanye da lullubi a wuraren ayyukan su a rahoton da tashar aljazira ta bayar a zaman da kotun tarayyar turai ta gudanar akan karar da aka shigar akan kora wasu mata biyu musulmi daga wuraren ayyukan su a kasar jamus kotun ta yanke hukuncin cewa waɗanda suke da wuraren ayyuka ko kasuwanci za su iya ɗaukar irin wannan hukunci daidai da su suka ga ya dace bayanin kotun ya ce masu wurare za su iya duba maslahar su idan saka lullubi ko wani nau'in tufafi zai iya jawo kasuwancin su ko ayyukan su matsala to za su iya tilasta masu saka wannan nau'o'in tufafi da su cire su ko kuma su ɗauki matakin da suka ga dace da hakan ya hada har da kora kuma yin hakan bai sabawa 'yancin bayyana aƙida ko addini ba wannan hukunci dai yana zuwa ne bayan shigar da kara da aka yi akan kora wasu musulmi biyu mata daga wuraren aikan su a kasar jamus saboda saka lullubi irin na addinin musulunci to jama'a masu kada da sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran yahudawan sahiyuniya sun kutsa kai a masallacin kudus mai alfarma tare da keta alfarmar wannan masallaci kamfanin dalancin labaran palestine ya bayar da rahoton cewa yahudawan sun kutsa kai a cikin masallacin ne a dai lokacin da suke kiran cewa wannan lokaci ne na tunawa da idin tulmud wanda yahudawan suke ikirarin cewa a irin wannan lokaci ne aka rusa wurin ibadarsu wanda daga bisani aka gina masallacin kudus a wurin masana ƙwararru akan harkokin tarihi dai sun bayyana cewa babu gaskiya a cikin abin da yahudawan suke ikirari dan wasan kungiyar kwallon kafa na kasar argentina leon messi ya amince zai ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta barcelona har zuwa karshen kakar wasa ta shekara ta 2026 sannan kuma zai karbi rabin albashin da kungiyar take biyan sa dan wasan mai shekara 34 a duniya yarjejeniyarsa dai ta kare a barcelona a ran 30 ga watan yuni da ya gabata wanda kuma a lokutan baya rahotanni sun yi ta bayyana cewa ba zai ci gaba da buga wasa a kungiyar kwallon kafan ta barcelona ba bayan da argentina ta lashe gasar copa america messi ya shiga hutu kuma har yanzu ba a fayyace yadda yarjejeniyar tasa za ta kasance ba bayan da ya amince ci gaba da buga wasa a barcelona a kasar italiya kuwa daraktan kungiyar kwallon kafa ta juventus pavel nedved ya bayyana cewa har yanzu dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo bai bayyana wata alama cewa zai bar kungiyar kwallon kafan ta juventus ba kuma ana sa ran dawowar sa bakin aiki nan da 'yan kwanaki masu zuwa daraktan kungiyar kwallon kafan ta juventus ya bayyana cewa kawo yanzu dai cristiano ronaldo yana cikin hutu kuma babu wata alamar ta nuna cewa dan wasan mai shekaru 36 yana da aniyar barin kungiyar ya ce yanzu haka dai saura shekara daya ta rage kwanta rage ronaldo ya kare a juventus kuma suna fatan nan da 'yan kwanaki zai dawo ya ci gaba da aikinsa tun banda juventus ta gaza lashe kofin serie a a kasar italiya bayan shekaru tara a kuma waje da ita da gasar zakarun nahiyar turai a mataki na kungiyoyi goma sha shida aka fara shakku kan makomar cristiano ronaldo a kungiyar kwallon kafan ta juventus to jama'a masu rare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ya saba zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wanda kuma ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali shakka babu halin da ake ciki a afghanistan na daga cikin batutuwan da ke ci gaba da ɗaukan hankalin duniya a daidai lokacin da bayanai ke cewa ƙungiyar taliban na ƙara kwace yankuna a ƙasar ta afghanistan lamarin da tilastawa fararen hula tserewa domin tsira da rayukansu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To marilla halin da ake ciki a Afghanistan na ci gaba da jan hankalin kasashen duniya. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke cewa kungiyar ta Taliban na ci gaba da kame yankuna a kasar. Na baya-bayan nan shine ikirarin da kungiyar ta yi na cewa dakarunta sun kame muhimmiyar hanyar nan ta Spin Boldak wacce ta haɗe iyakar Afghanistan ɗin da kuma Pakistan. baya ga cewa a kwanakin baya ta kwace yankunan da ke iyaka da kasar iran da kuma tajikistan ma'aikatar cikin gida ta afghanistan ta musunta wannan ikirari na kungiyar ta taliban duk da cewa hotunan da ke nuna mayakan kungiyar suna holewa a kan iyakar sun karaɗe shafukan sada zumunta spin boldak yanki ne da ke kan iyaka na baya-bayan nan da taliban ta karbe a kokarin da take na datse hanyoyin samun kuɗin shiga na gwamnatin ƙasar ta afghanistan a farkon watan maris ne amurka da nato suka fara janye dakarunsu daga afghanistan kuma ana sa ran za su kammala janyewa a ranar 11 ga watan satumba bayan sun shafe shekaru 20 a ƙasar da yake daidaita tuni dai wasu kasashe suka kimsa kwashe 'yan ƙasar daga afghanistan ɗin duba da halin rashin tabbas da ƙasar ta shiga haka kuma sabon rikicin da ƙasar ke fuskanta ya kara raba dubban mutane da gidajensu alkalman majalisar ɗinkin duniya na nuna cewa akwai kusan 'yan gudun hijirar afghanistan miliyan biyu da rabi daga shekarar 2018 tana kuma a matsayin ƙasa ta biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya mafi yawancinsu na a ƙasashe makwabta da suka hada da pakistan sai iran da kuma wasu a ƙasashen turai a wannan hali dai da ake ciki afghanistan ta buƙaci ƙasashen turai da su dakatar da tilasta maido da 'yan kasar ta da ke cin rani a nahiyar ta turai har tsawon watanni uku masu zuwa sakamakon rikicin da kasar ke fuskanta rahotanni sun ce ƙungiyar taliban ta kwace kusan kashi 85 cikin 100 na kasar ta afghanistan a daidai kuma lokacin da suke ƙoƙarin kusa kai da nufin kwace babban birnin ƙasar kabul inda suka buƙaci gwamnati ta miƙa wuya don gudun zubar da jini ko da yake gwamnatin kasar afghanistan ta bakin ministan cikin gidanta ta ce har yanzu ita ke rike da birnin sabanin ikirarin kungiyar ta taliban a wani lamarin kuma kungiyar taliban ta yi tayin tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni uku idan dai har gwamnatin afghanistan za ta sake mata fursunoninta dubu bakwai da ake tsare da tattaunawa dai tsakanin gwamnatin afghanistan da 'yan taliban ta shiga halin rashin tabbas ne tun bayan so mata a watan satumban bara a birnin doha na kasar qatar tattaunawar dai wacce amurka ta shiga tsakani a lokacin ba ta haifar da ɗa mai ido ba tun dai bayan da amurka ta sanar da shirinta na kwashe dakarunta daga afghanistan kasashen duniya da dama ke nuna damuwa game da makomar kasar ta afghanistan nan gaba a wancan makon da ya gabata iran wacce makwabciya ce kasar ta afghanistan ta shirya wani taron shiga tsakanin gwamnati da kuma mayakan na taliban ta yadda kada janyewar dakarun na amurka da kuma kungiyar tsaro ta nato ya sa kasar ta fada cikin wani halin rashin tabbas iran a matsayinta na kasa makwabciyar afghanistan ita ma tana daga cikin kasashen da ke da matukar damuwa kan halin da afghanistan ɗin ke ciki kan haka ne ta kira wani taron shiga tsakanin ɓangarorin da ke rikici a ƙasar iran wacce ke da 'yan afghanistan sama da miliyan biyu da ke zuwa cirani a ƙasar ta na da damuwa akan yadda halin da afghanistan ɗin ta shiga ya sanya karuwar 'yan gudun hijira a cikin ƙasar ta jamhuriyar musulunci ta iran wacce ta jima tana karubalantar kasancewar sojojin amurka a ƙasar ta afghanistan ta ce tana fatan samuwar gwamnati wacce ta kunshi dukkan bangarori na kasar da afghanistan ciki har da 'yan taliban ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa wucewar sojojin amurka a afghanistan ba zai hana 'yan kasar ta afghanistan ba samarwa da kansu makoma mai kyau da kuma shirya samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar baki daya musta zarif ya bayyana hakan ne yayin da ya gana da wakilan gwamnatin na kabul da kuma na kungiyar ta taliban a birnin tehran dama kafin bude taron da ya hada bangarorin biyu ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi kira ga jagororin 'yan siyasa na kasar ta afghanistan da cewa lokaci ne fa mai zafi da ya kamata su ɗauki matakai masu karko domin makomar kasar su wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da kwace yankuna a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojin amurka ke kammala ficewa daga kasar a wannan hali dai da ake ciki gwamnatin afghanistan ta sha alwashin karbe iko da yankunan da mayakan kungiyar taliban din ke ikirarin cewa sun kwace sai dai lamarin na zuwa ne bayan da rahotanni suka bayyana cewa akalla sojin afghanistan dubu guda sun riga sun tsere kuma tuni suka tsallaka zuwa cikin tajikistan domin samun mafaka tun bayan kaddamar da shirin fara janye sojin amurka da na nato ƙungiyar taliban ta zazzafa kai har-haranta a cikin ƙasar tare da kwace iko da wasu yankuna ciki har da kan da har guda cikin manyan biranen ƙasar a halin da ake ciki dai an bayyana cewa biyu cikin uku daga yankunan ƙasar ta afghanistan tuni ƙungiyar ta taliban ta kwace su a halin da ake ciki dai amurka ta sanar cewa dakarunta za su kammala ficewa daga kasar ta afghanistan cikin watan augusta mai zuwa karkashin yarjejeniyar ta kulla da kungiyar ta taliban sai dai wasu na daga ayar tambaya kan yiwuwar afghanistan ta gaza wajen fatattakar mayakan na taliban waɗanda bayanai ke cewa suna ƙara ƙarfi bayan tsananta hare-hare a sassan ƙasar mafi yawan raguwar sojin ƙasashen waje a afghanistan sun riga sun fice daga kasar gabanin wa'adin watan satumba kuma bayanai na cewa akwai damuwar cewa sojojin afghanistan waɗanda ya kamata su karɓe ikon tsaro a ƙasar za su fuskanci tarin kalubale kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta sanar cewa ta kwashe kashi 90 cikin 100 na dakarunta daga ƙasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa fargabar a koma 'yar gidan jiya a afghanistan shine abin da kusan masana ke cewa zai iya faruwa hukumomin tsaro a afghanistan na cewa za su iya shawo kan lamarin ta hanyar murkushe kungiyar ta taliban sai dai abin da ke faruwa a kasar ya yi kwata-kwata hannun riga da ikirarin da hukumomin tsaron kasar ke yi wanda tuni masana ke cewa mai yiwuwa nan gaba kaɗan hasashen da ake yi na cewa kungiyar taliban ta sake dawowa kan madafin iko a kasar ta afghanistan ya tabbata tsohon shugaban amurka george w bush ya cataki matakin yi dakarun na amurka da kuma na nato a kasar ta afghanistan mr bush ya cataki matakin yi dakarun na nato da kuma na amurka a kasar ta afghanistan yana mai bayyana shi a matsayin kuskure babba a yayin da yake dada bayyana cewa gwamnatin afghanistan ta rasa iko da yankuna da dama tsohon shugaban amurka george w bush ya ce shugaba biden ya tabka babban kuskure yana mai cewa an bar fararen hula a hannun waɗanda ya kira azzalumai tsohon shugaban na amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican shine ya aiki da dakaru afghanistan a shekarar da ɗaya biyo bayan har-haren da aka kai a ƙasar a ranar sha ɗaya ga watan satumba to masu saurari iya abin da ya tsauka kenan a shirin duniyar mu a yau a wannan rana sai kuma wani cikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa a nan radio hausa biyu voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku salam a huta lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hajji daga nan Tehran. To yau ma dai Allah ya kawo mu a ƙarshen wani makon inda kuma muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar Association Melo Abban Juma'an da aka fi sani da Adamsi Tartar Injin Mena Chat. Ah, da farko dai ina amfani da wannan dama da aka bani wajen mika gaisuwa ta ga shugaban wannan gidan rediyo musamman shi dan barka ina maka fatan alheri mai gabatarwa kenan barka sai kuma ina gaida dan fulani jakusko ina gaida hadirin asuba wato musa kenan da fatan an juma lafiya ina gaida ainihin kadura digaga dan fulanin warji da fatan da ana lafiya sai kuma babban yaya sabon gida sai kuma mai yayari arsenal da fatan duk suna lafiya mai gaida ko shugaban kungiyar association mai lawa abban jummai daga injamena chat wanda aka fi sani da adamsi tartar injamena chat Assalamu alaikum Radio BOH Sharan. Mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu zan isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Akwai Kadora Diga ga ɗan Fulanin Gwarji, akwai Yusuf Cim yobe niger state akwai ibrahim iromo dake akwai babangida fajewa ta akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai isa jikan mai saji akwai ibrahim dan fulani yayari mai arsenal akwai murtala da basika ga dama akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai sunusi madatai da magaram akwai isufu madatai da magaram akwai letoro da ke zandar akwai muhammadu direba murba akwai muhammad fulo mashiyo akwai abdullahi suleiman ajeri akwai abakar salisu arikime akwai musa usman bularafa akwai yahaya baba alhaji huna kae akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai tahir m tahir jambulo akwai muhammad dini tamsuwa Assalamu alaikum mu jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammadu wanda ake sani da suna muji soja mai adai da tsahu a nan zandar likitar dutse. Ina so in yi amfani da waga dama an da yan uwa da abokan arziki kamar Sule Toro mai sans akwai Mustaka Dangare na agwa akwai Kaforal Habibu wanda yake talabiri akwai Shata Lezi Kaforal wanda yake mai akwai Kaforal Ayuba Grade wanda yake safiyar zandar akwai Sharjan Dauda wanda yake safiyar ta nan zandar akwai Shaf Hussein wanda yake safiyar ta nan zandar ina gai da Isu Garba Salda akwai sani sedu solda akwai sha da kwari solda yana gaida usman malam shi ma solda ne yana gaida tahir m tahir jambulo akwai musa hadaran asuba kashe mai sabko da magaram akwai abu dan gado gado mai tebur akwai hamus alingin biya wanda yake kwana rahama akwai rabu mai aski wanda yake kwana rahama na gode biyu hayat hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar baki likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu radio iran mai albarka kenan wato kuna saurar da mai sauran kuma da kullum zai mu da ke nan a garsa jamhuriyar Nijar muna godiya da gudama damar ake bamu da yan uwa da na arziki da farko zan mu mika gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Isu Dala mai nama da ke nan a garsa kenan zuwa ga Bukar Roga Roga wato akwai Alhamis Yaro shi ma ina gaida shi wato akwai la president Lalle ina gaida ta ita ma karamin babba ita ma ina gaida ta ina gaida su Mushi Tana abokin shi mai nama Shafata Alheri Kalura da gaga dan fulanin warje ina gaida shi Isu Marita ina gaida shi a daren Allah ya kai mishi ina gaida abokina miji soja a daren Allah ya kai mishi me ina gaida Ilyas mai shago da ke nan a garsa shi ma ina mashi fatan alheri insha Allah mai sauran kuma da kullum ban zai mara kenan agarsu ne zai ina muku fatan alheri assalamu alaikum sassan hausa na radio london sako daga alhaji lauru tati mai sago bayan gidan madara ina gaida wannan gidan radio mai albarka albanmu na ƙasar ne wanda suka samu zaraba allah taimake su muna taya su murna wanda ba su samu ba su sa dangana gaba da yawa ku tashi rayuwa. ina gaida su su maɗattai da dukkan masu bibiya wannan su je su zanna ku mu gaida kowa da kowa Assalamu alaikum Radio Hausa VOH da ke birnin Tehran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar kuma dama in mika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Wari Malam Bare Bire zuwa dan Nijar ne mazaunin kasar Libya idan na koma Agadez ina so in gaida Alkasim Suleiman agades da Banzema da Ilyasu Kulob ra'ayin Zici Agadez sai Bukari yi roga roga gadas idan kuma na koma tarayyar najeriya yana so in gaida ilyas iliya mai kanti da shayi garkin daura kadora diga ga dan fulanin warji sai ibrahim dan fulanin yayari shi ma da ke jihar bauchi da kuma al'umma da ke garin tawa da al'ummar tasawa da al'umma awashe mai gaishe su mamman bin yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa da ke musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamforiyar nijar a jihar doso yau ina so ku bani dama radio biyu hausa in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan radio biyu hausa da ke jamforiyar musulunci ta iran sannan ina gaida malami na malam yusuf umar da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam abdulhamidu garin kolaho ina ina gaida malam umar da ke zauna a birnin niyami wanda aka yi sani da dan tankari ina gaida malam rabi ororo da ke bawa da gida ina gaida malam sha'ibu da ke zauna a garin fanna daga karshe nake cewa radio biyar hausa ko huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya ci hausa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku tare da ma'aikatan ku ga baki daya a cikin damamakin da kuke bamu ba zan yi wata wata ba sai in ga yadda yan uwa da amina arziki akwai dj anusto shugaba ne na kulab mashakata na afirka akwai shugaba raba mai aski abbal linse tare da abokai na yan fada likimo da dukkan wasu masu sauraron ku biyo hausa mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya Assalamu alaikum radio ce mai magana Aminu Ofisa mai magana da da magaran Jan Foriya Nijar. Domin gaisuwa da fata na kai zuwa garin radio DOH. Za mu shiga shirin ku ba mu dama mu gaishe da yan uwa da abokan arziki. Kadori Jiga ga dan fulanin warji. Wa mai na hannani mai kuma da babaye gambo da magaran majan Foriya Nijar. Sanusi garin madattai da magaran Jan Foriya Nijar. Mai magana Aminu Ofisa mai magaran da da magaram a jamhuriyar Nijar. Na gode Radio BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio BOH Tehran mai magana Sanusi Madaddai daga damagaran mashahuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe. Na farko ina gaida Isuhu Madaddai da magaram Abdulaziz Prezi da magaram ina gaida Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Akwai na agwa mai fati da magaram Leturo da magaram ina kasa sakon gaisuwa zuwa ga Mati dan kore Bilmagarin da magaram mazaunin kasar Libya. akwai kuma habu tela kangarawa da magaram shi ma ina gaida shi ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mushen husar bayan a equal sp benam a nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mamman biniya yakubu awashi akwai sanusi ibrahim fanna dan katsari karamar hukumar dogon dutse a jihar doso idan na sake dawowa nan da magaram akwai abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya da magaram zandar ina mika sakon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura ba kuma zaman taba da abokina ilyas yakubu rigawa a jihar bauchi akwai ibrahim dan fulanin yaya shi ma na jihar bauchi daga karshe ina gaida daukacin masoyan wannan tasha da boh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio bh iran mai albarka kuna tare da mai sauraron ku prezi hamza yalo daga nan birnin agades a jamhuriyar niger to da farko dai ina gaida mai gidan namu bukari roga roga kwansayin namu banzema zuwa ga sanusi dana zuwa ga garura ga dan mutanen warje zuwa ga eh, tahir am tahir zuwa ga aboki na nafi'u zuwa ga frezi elias zuwa ga greka kai kanka hassan barka mai gabatar da wannan shiri a tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa ga abokan arziki a shirin shirye-shirye na ƙarshen mako na gaishe-gaishe na farko ina gaida hassan barka agaras shine mai watsa shirin nan ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida abokin nawa alkasum da ke agadas ina gaida sanushi maɗattai da isu maɗattai ina musu fatan alkhairi ina gaida murtala mt taxi moto ne zandar ina gaida litoro mai isa su bakin ofitar ina gaida na agwa mai faci ina mishi fatan alkhairi musa hadaran asuba ina gaida shi maman buniya awashe ina gaida shi usaini sitar kaso kwalliya ina gaida shi sabu sabiola mai adede da ina gaida shi ina gaida yarbe mai kanti sani sangwar abdulaziz yan zero suna na abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya daga unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh iran mai magana idris ba allah daga da magaram jihar nijar a yau na shiko ne ina so ku bani dama in gaida yan uwa da amana da farko dai ina gaida alhaji Tadi da shugaba raba mai aski da dozman taxi moto da umar taku da habu makiyayi makiyayi inusa makiyayi amarya hasi baby alo assalamu alaikum murya musulunci ta iran da farko dai suna na habu tela kangara jihar da magaram zandar ina so ku ba dama in gaida yan uwa da amina arziki na farko ina gaida sanusi madattai iliya mai kanti da sha'i garkin ruwa nigeria ko baba gambo ya zandar eh, akwai lamde geza inusa da kowa da kowa to mara na gode allah bar mu tare allah bar zumunci to ina fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon nasu kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran da muke zuwa muku a cikin shirin na safiya yanzu kuma ga shirin na muleka iran muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da haka da kuma saki saduwa da mu a cikin shirin na muleka iran shiri ne da a cikinsa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a fadin kasar da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. Allah ya zuka bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'awar yawon bude ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma ya ɗaya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zaɓar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani a kan shi tamkar tauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistan musa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za ka yi ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun daulat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta mantawa da shi ba a cikin kwakwalwa idan ka kai ziyara garin yaz kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yaz ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin kwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne daga nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan ka sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to masu wurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a makafin nan amma din wanda akwai jimuriyoyin su ni na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya yana iya ci gaba da biyan shirye mu da muke watsawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirin mulika Iran kenan to yanzu kuma sai shirin muna karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikicin ƙasar Algeria ce da ɓangaren General Halifa Haftar na ƙasar Libya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sojojin da suke biyayya ga general halifa haftar mai ritaya jagoran tsoffin sojojin kasar libya sun sanar da rufe kan iyakar kasar da algeria tare da bayyana yankin da ke tsakanin kasashen biyu da yankin da ke karkashin kulawar soji wannan mataki ya zo ne bayan furucin shugaban kasar algeria abdulmajid tabuni cewa kasarsa sau biyu tana hana faduwar tsohuwar gwamnatin haɗin kan kasar libya karkashin jagorancin firaminista fayyas assarraj da ke da matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin kasar a shekara ta 2019 a kokarin da magoya bayan General Halifa Haftar suka yi na kifar da gwamnatinsa. Wannan ba shine karan farko da General Halifa Haftar ya gargadi kasar Algeria ba saboda a watan Satumban shekara ta 2018 ya yi barazanar kaddamar da yaƙi kan kasar ta Algeria matukar sojojinta suka sake kutsa kai zuwa cikin kasar Libya ta kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen biyu domin gabatar da kare kariya ga bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar karkashin jagorancin firaminista fayyas assarraj a wancan lokaci mafi yawan al'ummar libya sun ɗauki wannan furuci na ƙasar algeria da ya fito daga babban jami'in ƙasar a matsayin cikakken goyon bayan ƙasar ga libya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ganin gungun mayakan halifa haftar sun kwace iko da ƙasar ta libya kuma algeria a shirye take ta shigo cikin rikicin ƙasar ta libya matukar fadar mulkin ƙasar tripoli ya fuskanci fuskanci wata barazanar tsaro a cikin watan mayu da ya gabata ma ministan harkokin wajen kasar algeria ya sanar da cewa akwai shirye-shirye da tsare-tsare da ake gudanarwa domin sake buɗe mashigar kan iyaka ta adibda ga demes da ke tsakanin kasashen biyu da kuma sake buɗe harkokin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar ruwa ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin algeria da sabuwar gwamnatin kasar libya memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya abdulkadir kuwaili ya bayyana cewa yankin kudancin kasar Libya ne kawai ke buɗe da babu tsaro a wajen idan aka yi la'akari da yadda majalisar shugaban kasa da gwamnatin haɗin kan kasar Libya suka nuna rashin kulawa da yankin yana mai cewa kai koman sojojin General Halifa Haftar a wannan yankin ya saba doka kuma wuce gona da iri ne duk da cewa babu wani mataki da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka na hana aukuwar hakan amma dai an ga irin matsalolin da hakan ya janyo ga Libya sakamakon matakin da sojojin hayar general halifa haftar suka ɗauka na kutsawa cikin ƙasar chadi a kwanakin baya inda suka kashe shugaban ƙasar idris debi da kuma a halin yanzu da general halifa haftar ke barazana ga ƙasar algeria abdulkadir huwaili memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya yana ganin dole ne akan majalisar kolin shugabancin libya ta ɗauki kwararan matakai dangane da yankin kudancin libya tare da hana sojojin haya yin barazana ga ƙasashen makwabta da nufin wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin libya da shugabannin kasashen da suke makwabtaka da ita a nashi bangaren adil abdulkafi masanin harkokin tsaro yana ganin cewa general halifa haftar yana kokarin kara shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kan iyaka da kasar algeria da nufin nuna raunin majalisar shugabancin kasar kuma a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan kasar libya ta shagaltu da batun kasafin kuɗin kasar har ila yau adil abdulkafi yana ɗaukan abin abin da General Halifa Haftar ke gudanarwa a matsayin matakin wuce gona da iri a yankin kudancin Libya musamman kan iyakar kasar da nufin mayar da martani ga furcin shugaban kasar Algeria ta Boni cewa sojojin algeria sun kai ɗauki ga tsohuwar gwamnatin rikon kwaryar ƙasar a lokacin da sojojin hayar halifa haftar suka yi kusan kifar da gwamnatin firaminista fayyas a sarraj da ke birnin tripoli kuma matakin da general halifa haftar ke ɗauka yana matsayin tallata kansa ne saboda zaɓe mai zuwa a ƙasar tare da yin barazana ga ƙasashen makwabta adil abdulkafi ya kara da cewa matakin da general halifa haftar ya dauka na kara kunna wutar rikici tsakaninsa da kasar algeria yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take tattaunawa da ɓangaren algeria domin wanzar da tsaro a kan iyakar ƙasashensu tare da fara gudanar da zirga-zirgar jama'a zuwa ƙasashen juna da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu abinda general halifa haftar baya kaunar ganin hakan ya gudana har ila yau adil abdul alkafi a matsayinsa na masanin harkokin tsaro ya bayyana cewa majalisar kolin shugabancin libya a matsayinta mai jagorancin rundunar sojin kasar dole ne ta bayyana dalilan bullar yayyar da bangaren haftar ke nuna wa kasar algeria da kuma hujjarsa ta jirge sojojinsa a yankin da ke kusa da kan iyakar kasashen biyu saboda hakan yana matsayin keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ce da aka cimma a kasar kuma mataki ne da zai janyo bullar nuna rashin amincewa daga bangaren kasar kasar lamarin da zai dawo da hannun agogo baya a fuskar tsaro da zaman lafiyar kasa adil abdulkafi ya kuma jaddada buƙatar ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakin ganin sun hana bullar duwata makarkashiyar janyo cikas da shirye-shiryen komawa kan turbar dimokuraɗiyya a ƙasar ta libya musamman a fagen duwani matakin karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya gami da jibge sojoji nan da can ba tare da amincewar majalisar shugabancin ƙasar ba da take matsayin mai jagorancin rundunar sojin ƙasar a nashi bangaren mai fashin bakin siyasa a libya musa teho sosai yana ganin batun rufe kan iyaka tsakanin libya da algeria farfaganda ce a kafofin watsa labarai saboda general halifa haftar bai da karfin gwiwar ci gaba da shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar algeria kamar yadda tuni gwamnatin algeria ta gargaɗi general halifa haftar kan ɗaukar matakin kusantar yankin da ke kan iyakarta da libya ko ƙoƙarin barazana ga mazauna yankin na kan iyakar da nufin canza yanayin harkokin rayuwar al'ummar yankin har ila yau musa tahose yana ganin manufar general halifa haftar na jibge sojojinsa a yankin kudancin libya tana dauke da fuskoki biyu akwai zaton cewa yana son mame ƙuri'un yankin ne a lokacin zaɓe tare da nisanta duk wani da baya goyon bayansa a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar mai zuwa sai ya zame masu biyayya gare shi ne kaɗai za su zame wakilan yankin saboda samun goyon bayan ci gaba da kasancewarsa shugaban rundunar sojin yankunan da ba su karkashin ikon gwamnatin kasar ta hosai ya yi nuni da cewa duk matakan da janar halifa haftar ya ɗauka a baya a fagen nuna karfin soji a yankin kudancin ƙasar suna fayyace manufarsa ce ta samun damar shugabancin yankin tare da ba da mafaka ga sojojin haya da ba su kan doka domin gudanar da yaƙe-yaƙe marasa manufa a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar libya faisal sharif ya jaddada cewa general halifa haftar bai son shiga duk wani harkokin zaman lafiya a libya sakamakon haka yake zagon ƙasa ga duk wani kuduri tare da yin hawan kawara ga duk wasu yarjeniyoyin da aka cimma a libya duk da cewa da shi aka cimma yarjeniyoyin tare da tabbatar da su a matsayin dokokin kasa? tun a kwanakin baya faisal sharif ya yi zargin cewa matakin da majalisar shugabancin libya ya ɗauka na rashin ambaton janaral halifa haftar a fili kan matsalolin da yake haifarwa a libya a zaman taron kasa da kasa dalili ne da ke nuni kan raunin majalisar kuma janaral halifa haftar ya yi jinkirin halartar zaman taron birnin berlin ne domin kokarin ganin sojojin sa sun mamaye karin yankuna da dama a libya saboda ya samu damar shimfiɗa sa kan zaman taron faisal yana mai zargin cewa wasu hukumomin leƙen asirin ƙasashe da bai ambaci sunayensu ba suke goya masa baya kan matakan da yake ɗauka domin cimma munanan manufofinsa kan ƙasar libya faisal sharif ya kara da cewa zai yi wahala a sake ɗaukan janar halifa haftar a matsayin mai neman kawo gyara a libya ko mai yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar yana tana mai jaddada cewa matakin soji da General Halifa Haftar yake jagoranta a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar Algeria kokari ne na kunna wutar rikici tsakanin Libya da makwabciyarta kamar yadda ake sukar da awar Haftar cewa yana yaƙi da ta'addanci ne bayan da aka samu sojojin hayar da suke ƙarƙashin rundunarsa da hannu a kisan gilla kan tarin mutanen da aka bi su ne su a kabarurrukan gama gari. Faisal Sharif mai sharhi kan harkokin siyasar Libya ya jaddada cewa dole ne majalisar shugabancin libya a matsayar ta ta jagoran rundunar sojin libya ta ɗauki matakin yin gargaɗi kan jibgi sojojin da janar haftar ya yi a yankin da ke kusa da kan iyakar libya da algeria tare da sanin manufar jibge rundunar soji a kowane yanki na libya musamman bayan bayanan da suke fitowa cewa rundunar sojin janar halifa haftar ta mame yankin kudancin kasar ne da nufin sanya ido kan iyakar da ke tsakanin libya da algeria domin tsoron janyo bulla bullar rikici tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna marubuci kuma manazarci kan harkokin siyasa a libya ibrahim bilkasim ya bayyana cewa majalisar shugabancin libya ta gwada rauninta wajen hana ɗaukan matakin jirgin sojoji a sassan ƙasar ba da umarni ko izinin ta ba saboda rundunar soja a libya ba ta bin umarnin majalisar musamman sojojin janar halifa haftar da ke shiyar gabashin libya saboda ba ta ganin majalisar shugabancin libya a matsayar zaɓaɓɓiya don haka ba ta bin umarni mukarrananta ibrahim bilkasim ya kara da cewa babbar matsala ita ce yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take gudanar da mu'amala da ɓangaren general halifa haftar a matsayin ɓangaren siyasa ba na soji ba tare da nisantar tattaunawa da shi kan batun harkar soji domin tursasa masa shiga cikin ɓangaren sojin ƙasar a nashi ɓangaren mai nazari kan harkokin ƙasashen larabawa da na musulmi sale kadiri yana cewa bayanin majalisar shugabancin libya a halin yanzu bai da da bambanci da na majalisar shugabancin kasar da ta gabata dukkanin bayanan da suke fitowa suna nuna rauninsu a fili kan rashin ikon aiwatar da cikakken ikon su kan kasar libya kamar yadda a halin yanzu gwamnatin haɗin kan kasar libya ta kama baki ta yi gom kan keta matakan tsaro da janaral halifa haftar ke yi saboda dole ne gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ta kasance ita kaɗai ce mai ikon wanzar da tsaro a ƙasar tare da ba da umarnin tura rundunar soji zuwa wajen da ya dace ta tura domin kula da harkar tsaron ƙasa amma matakin da janaral halifa haftar ke ɗauka na tura sojojinsa zuwa wasu yankunan ƙasa musamman yankin kudanci lamari ne da ya zai sake janyo bullar gasar nuna ƙarfi da iko a ƙasar ko kuma ɗaukan matakin tura sojoji zuwa birnin tripoli domin mamaye shi kamar yadda ya faru a ranar 4 ga watan afrilun shekara ta 2019 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da wani ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka je. jami'an tsaron gwamnati sun kama shaka abdul-jabbar nasir kabara a jiya juma'a a garin kano rahotanni sun ce jami'an 'yan sanda ne dai suka kama malamin ajiya tare da gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumce-tuhumce na cewa ya yi batanci ga addini da kuma tunzura jama'a wannan matakin da yana zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan gudanar da wata mukabala da gwamnatin jihar kano ta shirya da aka gayyaci wasu daga cikin malamai domin yin mukabala da Sheikh Abdul Jabbar akan wasu hadisai waɗanda bayyana cewa suna aibanta manzon Allah wanda suke a cikin wasu manyan littattafai na hadisi wanda yake tattara su kuma yake karanto su a cikin karatukansa sai dai wasu daga cikin malaman Kano sun bayyana cewa babu waɗannan hadisan a cikin littattafan da yake ambata yayin da kuma wasu suke cewa akwai waɗannan hadisai amma shine yake fassara su sabanin fassarar magabata kama shek abdulbar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da lauyoyi suke shigar da kara inda suke kalubalantar matakin gwamnatin jihar kano na rufe masa masallaci da kuma cibiyarsa da yake gabatar da karatuka babu wani bayani dai dangane da matsayar lauyoyinsa bayan kama shi da aka yi a jiya juma'a makuntan kasar saudiya sun janye dokar hana buɗe wuraren kasuwanci a lokacin salloli biyar a faɗin kasar rahotanni da kasar ta saudiya dai sun bayyana cewa jiya juma'a mahukuntan kasar sun sanar da janye dokar hana bude wuraren kasuwanci a lokacin salloli biyar hukumomin sun sanar da cewa daga yanzu masu shaguna za su iya barin shagunan su a bude a lokacin salloli biyar na wajibi sabanin lokutan baya inda bisa doka dole ne akalla mintuna talatin na lokacin kowace sallah shaguna a wuraren kasuwanci su kasance a rufe to na kuma da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake larbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya